shugaban hukumar ta kwastan mai kula da wannan shiya ta daya Kontrola muhammad uba garba shine sanar da hakan a wani taro na manema labarai da ya kira a birnin lagos Kontrolan ya bayyana cewa akasarin kayayyakin da hukumar ta kama walau dai kayayyaki ne da suka kunshi shinkafa da tayoyin mota da ake kira ta kumbu da kuma sauran kayayyaki da aka hana shigowa da su ko kuma dai kayayyaki ne da aka halatta shigowa da su amma aka yi amfani da su domin boye kayayyaki kayayyakin da aka haramta kamar shinkafa mun kama shinkafa buhu dubu shida da ɗari uku da hamsin da shida wanda darajar kuɗinsa shine miliyan saba'in da takwas da ɗari uku da casa'in da biyar ganyen wiwi wannan marijuana da ake kira mun kama kunshi ɗari uku da tamanin da hudu amma mun kwatanta wanda ba lalle ba ne ya zama adadi in kwanan miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da talatin da biyu akwai tayoyi wanda aka hana shigowa da su dubu biyu, wanda su kansu adadin kudin su miliyan biyu ne bayan haka akwai motoci guda goma sha uku kudin su miliyan tara. shi kuma wannan batirin wanda aka yi amfani da wani kayan shi mu darajarsa miliyan takwas. so adadin yawan wannan kaya da muka kama miliyan shida da bakwai da dubu bakwai da goma sha bakwai da naira biyar. wannan dai ba shi ne karan farko ba da hukumar ta kwastam ke kame tare da kuma gabatar da kayayyakin da ta kama ga 'yan jaridu kayayyakin da kuma ta ce tana kama su ne domin bin doka da oda don haka shugaban hukumar ta kwastam mai kula da wannan shiya ta daya da ta ƙunshi jihohin lagos da kuma ogun alhaji muhammad uba garba ya yi kira ga 'yan najeriya da su gaba da taimakawa hukumar da zai kai ga dakile ayyukan 'yan fasakori a ƙasar kiran da za mu wa jama'a shine cewa jama'a duk lokacin lokacin da mutum yake da wani labari akan wani abu da ya shafe mu wanda aikin ba daidai bane a zo a bamu mun tabbatar da cewa asiri a cikin sirri za a yi babu yanda za a yi mu je mu gaya wa waɗannan mutanen cewa ai wane ne ya bayar in muka yi haka ba mu ma ba mu kan mu adalci ba kuma mutum mu ma adalci ba kuma bayan haka ya kaucewar a ido gwamnati. Babin ya cifin murai Amurka daga Legas.